sai hadisi na biyu ya ce wa nimna umar radiyallahu anhu ma ƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi sallama la ta talaka wasila'a hatta yi hubata biha ilal aswaq muttafaqun alaihi eh rukuban to ganaka hadisi eh wani na yake can to a kwantar da hankali wadda kake da littafi haka nake da littafi abinda aga littafi na ne na karanta in ka yi hankuri kilo za a kai ga naka hadisin mu na biyu an karɓo shi daga abdullahi dan umar yadda allah tabbata gare su dan umar ya ce manzon allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya ce la ta talaqa sila'a kada ku haɗu da sila'a hajoji sila jam'i na sil'a me sil'a haja abin sayarwa ita ce sil'a cikin wannan littafi in kuna tuna mun yi wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ala inna sil'atallahi galiya hajar allah tsada gare ta ala inna sil'atallahi janna hajar allah ita ce aljanna don haka aljanna tsada gare ta sai an zara da damtse Allah ka ba mu to sai manzon Allah ya ce la ta talaka wasila a kada ku haɗu da hajoji hatta yi hubata biha ilal aswaƙi sai an sauka da su hajan nan zuwa ga kasuwanni ma'ana kakku haɗu da hajoji kada ku koma bayan gari ku tare ƙauyawan da ke zowa da kayansu daga ƙauye ba ku bari sun ka iso kasuwa ba sai ku tare bayan gari ku buge musu hanci a'a ku bari sai an kawo su kasuwa ba ƙauye ya iso kasuwa in ya zo miya abu na farkon da zai fara tambayawa farashi zai fara tambaya nawa aka sai suwa daɗa in yadda aka sai suwa kasuwa zai sai suwa in wani abu zai ƙarawa in ma ragewa zai yi ya dai jiya dubara na gare shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kakku ku haɗu da hajoji ƙawayawan da ke ɗauku kayan sayarwarsu da ƙauyensu ta soma birni kakku ku hattare su bayan gari ku sai hatta yi bata biha sai an saukar da ita hajan na ilal aswaki zuwa kasuwanni sai sun iso kasuwa ku bari su shigo kasuwa su san yadda farashin kasuwa yake don su san yadda za su sai da abinsu muttafaqun alaihi wa nimna abbasin radiyallahu anhu ma qala ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la ta talakawar rukubana kila ga hadisan kanan muncin mai walla ya bi hadirin libadin shi ne mai magana ɗazu <laughs> faƙali lahu ɗawusun ma ƙauluhu la ya bi hadirin libadin ƙala la ya kunu lahu simsaran muttafaqun alaihi wannan hadisin shi ko an karɓo shi daga abdullahi ɗan abbas yarda allah tabbata gare su ɗan abbas ya ce manzon allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya ce la ta talakawar na kakko haɗu da mahaya kun san mafi yawan al'adar mutanen ƙauye su hawa abin hawan su da ƙauye su ɗauku kayansu su kawo birni to shi yasa an kai amfani da kalmar mahaya amma nan ba dole sai mahaya ba ko da ƙasa suke kada ku haɗu da su makasudi dai annabi ya hana tare kawaya wanda na ɗauko abin sayarwa bayan gari ba su iso kasuwa ba shine makasudi sama abin hawa suke ko ƙasa suke ina fatar kun fahimta shine ma'anar lata talakawar rukubana kakko haɗu da mahaya waɗanda na ɗauko kaya da ƙauye wala ya bi hadirun libadan kuma kada mazaunin birni ya sayar da abu gaba ƙauye kaga doka biyu annabi yasa cikin wannan hadisi na farko kada ku tai bayan gari ku tare ƙauyawan da ke kawo haja ku bari su iso kasuwa malamai sun ka ce wannan ko ko da fitakka bayan gari ba da nufin tarewa ba ƙaddara kila gona ka tafi nan sai ƙauyawa sun ka biyo malamai sun ka ce wanga hadisi na aiki akan ka haramun ne ka tare shi can bari ya isa kasuwa in ka taso da gonan ka iska mai kasuwa ka sayi ko ko ka fita wurin farauta bayan gari su ko suna isowa kuna fita suna isowa an hana ma ka tare sai dai ka koma ka bi shi an ka tai kasuwa ya ji farashi sannan ka saya ina fatar kun fahimta wanda ma ya fita bayan garin ba don tarewa ba an hana mai to dada wanda ya hita don ɗaya tare ya sayin min babu aula to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kakku tare waɗanda kakku haɗu da waɗanda na ɗauko kaya mahaya waɗanda na ɗauko kaya su kawo birni su sayar kakku tare su bayan gari ku sayi na farko na biyu wallahi bi ihadarul libadin kada mazaunin birni ya sayar da haja gaba ƙauye faƙali lahu ɗawusun ɗawus almajirin abdullahi ɗan abbas ɗawus tabi'i ne sai yace ma ɗan abbas ma qauluhu meye ma'anar maganar annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ce wala bi uhadur libadin mazauni birni kada ya sayar da abu gaba ƙauye ƙala sai ɗan abbas ya ce la yakunu lahu samsaran." kada ya zamo dillali gare shi kun san dillali larabci ne allah ya kunu lahu dillalan dillalan larabci ne hausa sun kasato sai ta koma bahaushiya eh ma baina ma bai'ul Lil lilbadi to nan ko ya sama qauluhu akwai bambanci tsakanin su wani itiradi da kuka bai da ma'ana ma bai'ul Lil lilbadi nan ko ma qauluhu la yabi'u Lil libadin suna da bambanci ah, ko ko dole wanda an ka rubuta ga naka dole sai an karanta haka nan ai abin da ka sa a yi itiradi in ka ji abin ya canza gaba ɗai amma matukan ma'ana duk guda ce don an samu bambancin kalmomi sai a ce bambancin nuska ne kawai ku fahimci wannan da yau matukan ma'ana ta zo guda ko da kalmomi sun canza ba bukatar sai ka kawo yanzu can ya ce ma bai ulhadur lilbadi nan ko ya ce ma ƙauluhu hula bi ulhadur lilbadi akwai bambanci tsakanin jimlolin guda biyu duk guda ne to ya itiradi na me in dai ba almajirin liman hake ba shi a sarkin itiradi babu dalili ɗan <laughs> eh? abbas ya ruwaito shi ba ya ce manzon allah ya ce kada ku haɗu da mahaya bayan gari ku sai abinda sun ka zo da shi ba su isa kasuwa ba sannan kuma kada mazaunin birni ya sayar da abu gaba ƙauye to sai ɗawusu kaga ashe babu laifi in baka fahimta ba ka yi tambaya dawusu yana cikin almajiran abdullahi dan abbas ɗan abbas shi ke faɗin magana ɗawusu bai fahimci mi aka nihi da layi bi libadin don kaga yana ɗaukan ma'ana daban da wannan layi bi libadin kada mazaunin birni ya sai da abu gaba ƙauye ashe ko mazaunin birni na da haja kamar an hana ya sayar da ita gaba ƙauye yana fasarwa haka nan sannan yana fassarwa kuma kada in ba kawai ya zo da haja mazaunin birni ya sayar mai don haka akwai bukatar bayani to shi ne ɗawusu ya yi tambaya kaga tambayar ɗawusu ba irin taku bace kaga shi tashi mai ma'ana ce sai ya tambayi abdullahi ɗan abbas ma qauluhu me fassarar maganar annabi da ya ce la bi hadurin mazaunin birni baya sai da abu gaba ƙauye. kala sai ɗan abbas ya amsa mai ya ce annabi na nufin la ya kunu lahu tsaron kada ya zamo dillali gare shi kowa ya san dillanci ko sai yadda haja wadda ba taka ba ka amshi haja ga wani ka sayar mai ya biya ka ne dillanci to kada ya wa ba kauye dillanci in ba kauye ya zo da haja ta da kauye don Allah bari ya sayar da abitai shi ake nufi hadisin ya fito fili ko akwai sauran gumudi muttafaqun alai wannan hadisin imamul bukhari da Imam Muslim sun kado akan fitar da shi wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an yabi a hadirul libadin to kila ga hadisin kanan wala tanajashu wala yabi ar-rajulu ala bay'i akhihi wala ya yakhutubu ala khitbati akhihi wala tas'alul mar'atu dalaqa uktiha litakafa a fi ina'iha wa riwayatin kal? naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an talaki wa an yabta almuhajiru lil arabi wa an tashtar almar'atu dalaka ukhtiha wa an ala sawmi akhihi wa naha anin najashi wa tasriya muttafaqun alaihi wannan hadisan an karɓo shi daga abu huraira yarda allah tabbata gare shi abu huraira ya ce na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya yi hani an yabi a hadirun mazaunin birni ya sayar da haja libadan gaba ƙauye ya karɓi hajar ba ƙauye ya sayar mai mai dillanci manzon allah ya hana wallata shi kuma annabi ya ce kada ku yi kore kada ku zan yan kore me kore kore ga ciniki ana yin kore ga komi to nan ana magana ga ciniki kuma ga komi kore haram ne kore ga ciniki shine wani bawan Allah ya shigo kasuwa don ya sayi wani abu kai kuma mai sai da wannan hajar sai ka zo ka yi mai kore ta yaya ka lura da bawan Allah nan ya zo sayin bulugul marami ne kira wurin yan littafai bulugul marami ya zo sayi sai ka rige shi shiga shago kaga kila ya tambaya wancan shago akwai bulugul maram ka tabbatar da shi ya zo saye sai ka rige shi wani shago akwai bulugul maram ka ce eh, nawa yake a ce naira dubu bulugul maram yake don Allah abin min ɗari takwas alhali bulugul maram ɗari shidda yake sai ka ce na sayi ɗari takwas a ce a kai ko ƙara dai abin naira dubu haka sai ɗari takwas alhali kai ba wai nufin saye kake yi ba son kake yi ka ruɗi wannan da ya zo saye yanzu gaba garai ya ji kana ciniki 800 an ce albarka sai ka sa kai ka wuce yana saye ƙasa ga 800 nan takwas kaga inda yana sun bulugul marami ko dai ya ce a ban mai haka nan 800 ko ya ƙara 50 to na sai 850 na ƙara 50 bisa ga wani sai a ce to kawo kai tun da ka ƙara 100 kaga an ruɗa 600 bulugul marami yake mai wancan ya yi kore yanzu an ƙara mai nawa an ƙara mai 250 to in wannan mai saye ya ba da 850 an ka bashi bulugul rami sai ya dawo daga baya sai a bashi naira na 50 ko naira dan kore kenan to koren da annabi ya hana ga ciniki ana yi ko ba a yi to annabi ya hana shine wala tanajashu kakko ya kore ga ciniki ka ƙara ma haja kuɗi alhali ba nufin saye gare ka ba sun ɗaya kai ka ruɗi wanda ya zo saye wala ya bi in rajulu kuma kada mutum ya yi ciniki ala a kai akan cinikin dan uwansa eh, eh, kada ya sayar akan sayarwa dan uwansa me ya sura sayarwa akan sayarwa dan uwanka mutum ne ya zo sayan wani abu kila mota ya zo sayi na saye dubu ɗari hudu a ce kai dai ƙara a'a ni iyaka ta annan a'a ƙara dai kai dai tafi ɗari hudu ƙara ba an karkato ba sai ka zo ka ce kai bari wannan mota ina da wadda ta fita na ban ma ita hudu mu ta ka gani ta mu gani baka bari sun ka kare da wancan da ya ce mai ya kara ya sallama mai ba sai ka ce kana da irin wannan mota ya zo ka sayar mai shine albayo alabaya a akhihi sayar da abu akan sayarwa ɗan dan uwansa kaga baka bari ya ƙara ciniki da wancan da ya ce ya sai dan mai don ya ce ya ƙara ya sallama mai sai ka ce ya bacci sayin waccan kana da irin ta mai tashi bata da AC bata da tapin gilas taka tana da AC da tapin gilas kuma ka bin mai 400 din shine albaya alabaya ina fatar kun fahimta wala ya khatubu ala bata akhi kuma kai ya neman aure akan neman auren dan uwansa ya zo neman auren wata wata mata musulma to kila ba a wada cewa an bashi ba amma dai an karkato garai ka samu labari kai ko ganin ka fi shi zarafi sai ka zo ka yi bypassin ɗine sai ka yi mai overtaking sai ka zo ka yi maka nemi aurenta annabi ya hana ka yi hankuri in ba a daidaita da shi ba ya fasa ya fita ko ko uwayen sun ka mayar da shi sun ka ce ya yi hankuri kaga an mayar da shi wannan babu lafi kai ma sai ka zo ka shiga wala tas'alul mar'atu kada mace ta roƙi ɗalaƙa ha sakin ‘yar uwarta kafa a domin ta juwe mafi ina iha abinda a cikin kwacciyar ‘yar uwarta me ma'anar wannan shi ko kai ne kana aure da matarka kana son ka yi ƙari ko sai ka ga wata sai ka zo neman ta aure sai ta sama sharɗi za ta aure ka amma da sharaɗin sai in kana sakin matarka da a gida don me take son a sake ta yanzu in sun ka zanso biyu ba duk abin da ka kawo rabawa za su yi ba zamantakewar da kakai da waccan yanzu dole ita ma a bata nata hakke ka kwana ɗakin ga kwana ɗakin waccan kayan kyauta duka su raba duk da abin da ka kawo su raba to ba ta sun ta raba da waccan don haka ta sa ma sharaɗin ba za ta aure ka ba sai in kana sakin waccan don me taka son ka saki waccan domin duk abin da kaka bayarwa ka taraba da ita da zanna ta shi dai shine ma'anar litakafa'a mafi mafi ina'a domin ta juya abin da kwacciyar ta wannan kinaya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ke yi domin ta game da abin da in sun ka zan so biyu duk abin da ka kawo rabawa za su yi to amma yanzu in ta zan ita ɗai kaga kamar ta juye kwacce wata ta game duka sun zanna ta ita ɗai ashe kenan ba sharaɗi ne wanda ya dace da shari'a ba in an zo neman ki aure ko an zo neman ɗiyakka aure ka sa sharaɗin cewa to baka yadda a mata kishiya ba ko ko baka yadda ta zanna da wadda annan gidan ba manzon Allah ɗaya da wannan dama za mu cin mai cikin sayul bukhari ko ma mun cin mai mun yi cikin kitabun nikahi na sayul bukhari ko wata rana sayyidina ali sai ya zo neman ɗaya abu jahali kai karumba wa iya haɗa ɗiyar manzo Allah da ɗaya abu jahali kishi eh ɗiyar manzo Allah da ɗaya maƙi Allah to shi ne sai da na Ali yana aure da na Fatima ɗiyar manzo Allah sai ya tabi da abu ɗaya abu jahali annabi ya samu labari ya kire Ali ya ce to ba hana ma auren ta baka amma ka saki Fatima bayyuwa a haɗa ɗiyar annabin Allah da ɗaya maƙi Allah kam Ali ya ce na tuba na bari sai ya fita na fatar kun fahimta to in ba na na ma ba ba yadda adda wannan dama ta ce ba a mata kishiya na ji wani malami shekaran cikin rediyo ana mai fatawa ya ce in ka zo ta sama wannan sharaɗi to da zaran ka yi wani aure to shi kenan auren ku da waccan ya sako duk wani malami halin shaye-shaye yi irin malaman nan ne waɗanda 'yan muka ce ma irinsu in an ka sa sharaɗi du sharaɗin da bai daidai da littafin Allah ba ana kula da shi don me yake aiki da hadisin Aisha wanda yake muttafaqun alaihi ne hadisin Barira mai kisar hadisin Aisha mai kisar Barira inda Annabi sallallahu alaihi wasallama ke cewa kullu sharɗin laysa fi kitabillahi wa laysa bi sharɗin wa in kana mai ata shuruɗin duk sharɗin da bai cikin littafin Allah bai daidai littafin Allah ba sharɗi bane in ko ya kai ɗari balle wanga guda in ya kai sharɗi ɗari annabi ya ce aikin banza ne is null and void in yana son a bitai kuma ta yi tsayinta dole ba a yi mata kisha ce ya yadda a ɗaura aure ba ta shiga hannu ba shikenan sai ya ta in ya ga wata ya ta yi kisha ya ki sakin mata ta ya saki mata ta ta auro mai ita ta zanna ita ɗai ina ya faɗi mata ɗiyar manzon Allah yake balle ki ce ki zanna ke ɗai ita ma abinda manzon Allah ya ce duk abinda ke ɓata ma faɗi mara yana ɓata min rai to ke wa gudun bacin ra'o banki don haka wannan sharadin banza ne mace ta ce sai kana sakin mata ka ce yana eh, sakin ta a daura aure da taho to yau za ka sakin ta ya ce na ki sakin ta to a takaici dai haramun ne mace ta sa wannan sharadin don haka da ma ku sa ku mata in kina aure nake aure saboda Allah ina fatar kun fahimta wa fi riwayatin kala cikin wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce hmm, cikin wata riwaya Abu Huraira ya ce naha rasulullah sallallahu alaihi wasallama an talaki manzon Allah ya yi hanni daga haduwa da kawayawa ba su iso kasuwa ba a sai abin da sun ka dauko shine talaki ai talakin rukuban wa an yabta al muhajiru lil arabi haka manzon Allah ya hana almuhajiru wanda ya yi hijira ya dawo madina sannan ba nan ne babban birni ba duka har gobe duk duniya ba birni kamar madina madinatun rasul wasa mata madina manzon allah kai in ka garin ku birni na kira shi birni da kai da yan uwanka na kira shi shi ita ko manzon allah kira ta madina birni don haka madina ita ce number one city ga wani kauli ga wani kauli kuma makka an yi saɓani da garin makka da na madina wanne ne ya fi wa an yabta almuhajiru hakan ga wanda ya yi hijira an hana ya sayar da haja lil arabi gaba ƙauye Ka gana an kai amfani da wanda ya yi hijira wanda an madina kenan ya sayar da haja gaba ƙauye wa an tashtari mar'atu kuma manzon Allah ya yi hani daga mace ta sharɗanta ukhti ha sakin yar uwarta nan ba yar uwarta ta jini ba yar uwarta ta addini yar uwarta musulma ki ce ba za ki aure ba sai in yana sakin mata ta yi manzon Allah ya hana ki sa wannan sharaɗi. ki aure shi kawai saboda Allah kuma ki yi mai fatar ma ya cika hudu ba hudu Allah ya ce ba inda Allah ya san cuta ne yana halatta maza su aure mata hudu Allah ya ce fanki huma ɗaba lakum minan nisa'i sai ya ce mathna wa thulatha wa ruba'a ku aure abin da ya yi muku daɗi na mata wadda kake so tana son ka shine abin da ya yi muku daɗi na fatar kun fahimta amma musulma mai hankali shiryayyen mace ma shi aka nufi ku aure abin da ya muku daɗi na mata masna ku aure bibbiyu in kuna da zarahi kuma sun yadda sai ka fara da biyu a kawo ma amare biyu ɗaya rana in ma ba a kawo su ɗaya rana ba in kai yi guda ta gama satin ka next week sai a kawo ma guda ku aure mata bibbiyu wasu lasa ko kuma ku aure uku uku kaga kenan hammace uku Allah ya mana ma'aura wa ruba'a da hudu hammace hudu Allah cikin Qur'ani ya ce ya yadda ma maza su aure mata hudu don me kika cewa ke sai ke zanna ke dai kuma a ce wai mutum dauke wannan sharadi wai dole ya saki mata tai bai hawa aurewa to magana kita magana Allah magana Allah muka ajiya miki bitaki don haka manzon Allah ya hana kisa wannan sharadi shine wa an tashtaradil mar'atu haka manzon Allah ya hana mace ta ta dalaka ukti har ya yan uwarta cewa in dai zai aure ta to ya saki eh, mata tai manzon Allah ya hana mace ta sa wannan sharadi wa an yastamar rajulu kuma manzon Allah ya hana mutum ya yi tayi Allah sau akhi akan tayin dan uwansa nan saumun tayi mai sinun saumun mai sadun shine azumi amma in yazo da sinun kamar nan tayi ne to me ya bambancin wa an man rajul ala mai akhihi da na farko eh, eh, eh, an bai il muslim an bai il rajul ala bai akhi me ya bambancin su wancan na bai na sayarwa ne wani na kokarin sai da haja ta ga wani sai ka ce ya bar sayan ta wancan ya zo kana da haja ya sai ta ka shine albayo ala bai akhihi saumun kuma wa an yastama kuma yayi tayi wa an yastama rajul mutun yayi tayi ala so mai akhi akan tayin dan uwansa nan shi kuma ga tayi ka iskan mai ya sayi kaza na sayi naira dubu kara dai a sallama ma sai ka ce na kara naira ɗari ka ga nan tayi ne ka ko ka yi tayi akan tayin dan uwanka da wancan na saisuwa da wannan na tayin duka manzon Allah ya hana ina fatar kun fahimci bambancin su wani ha'anin najashi kun manzon Allah ya hani daga kore ƙara ma abin sayarwa kuɗi domin ka ruɗi mai nufin saye kai ba nufin ka saye ba iyaka kai ɗan kore kawai kake wa tasiriya haka manzon Allah ya hana tasiriya me tasiriya so so da kun ce mai kwanaki da mun yi cikin bulugul maram so so da ko tasiriya shine wani abu da masu bisa ke yi in mutum yana son ya sai da saniya tai kamar ga shanu in mutum yana son ya sai da sani ta yi ba wasu masu sayan shanu suna la'akari da nage mai yawan nono ba to sai ka ɗaure hantsa nagin na ‘ya'yanta ka jaye ‘ya'yanta daga gare ta ta yi kwana guda ko kwana biyu ko kwana uku ba a tace ta ba yanzu ba nono ya taru cikin hantsar ta ba da zuwa kasuwa wanda ke son ya sayi don nono da ya tatsa sai ya ga nono ya bulbulo ya ɗauka na gaskiya ne alhali ɗaure hantsar ta an kai kwana da kwanaki ba a tace ta ba shi yasa ba nono haƙiƙani ba ne wannan shine tasriya ya kun ka kira shi sannan ba sosore ba sosore eh don haka manzon Allah ya hana sosore ya ku hillani na mallaki ruwa manzon Allah ya hana sosore na fatar kun fahimta hakan ga akwai wani nau'i na sosore shi ma akwai wani haki ko wani abinci wanda ke sa ruwan nono to in kana son ka sai da eh, maraƙakka eh, ko nagyanka ko duk dai wata bisa wadda ake amfani da nononta sai ka bata wannan hakin ina fatar kun fahimta wanda in ta ci shi ko wani nau'in abinci wanda in ta ci shi nono zai zubo to in ka bashi amma kwana guda kwana biyu da ya ƙara aiki shi kenan nono ya koma da yake duk dai nau'i ne na sosori to manzon Allah ya hana sosori in za ka sai da nagyanka kai ta haka nan ba tare da kaya mata wani alambo ba kamar irin yadda mutane ke wa jaki in jaki na, na eh, jaki yana hutsanci kila yana tuma ko yana shuri ko yana cizo mahaukacin jaki ne in kana son ka sai sai ka canza shi da na kwarai ya suka yi mai sai a shaƙa mai taba gari don kusan taba gari <laughs> wata 'yan ƙaramar burkutu ce sai a shaƙa mai taba gari duk hauka ce sai ka ga yayin lahoya ya suke kunnuwa haka in ka zo ka azana Allah ne alhali kuma hutsu ne ta ba gari an ka shaƙa mai ya ɗauki caji kamar yaro matashi ya sha benelin ba sai ya kife bai ta kwana ya laye haka ya lage eh? wadda kasan benelin ga matashi haka ba gari take ga jaki duk haukar jaki an ka shaƙa mai ba gari za ga ya yi ladabu to kaga in ka zo ka iskan mai da ladabi sai ka aza jakin kwarai ne to kaga eh, duk da nau'i ne na yaudara manzon Allah ya hana muttafaqun alaihi wannan hadisin bukhari da muslim sun kado akan fitar da shi wa nimna umar radiyallahu anhu ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala <clears throat> la yabi ba'dukum ala bai'i ba'din wa la yakhtub ala khitbati akhihi illa an ya'dhana lahu muttafaqun alaihi wa hadha lafdhu muslimin shi kuma wannan hadisin an karɓo shi daga abdullahi ɗan umar yadda allah tabbata gare su cewa manzon allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya ce la ya bi ibadukun kada sashen ku ya sayar da haja ya yi ciniki ala bai ibadin akan cinikin akan cinikin sashi ya zo yana saye ba a yi da kammalawa ba sai ka ce ya bar wannan kana da haja irin ta ya zo ya sai taka shine albayo ba'adukum ala ba'adin annabi ya hana wala ya khatub haka kada ya neman aure ala khidbati akhi akan neman auren dan uwa nai dan uwanka ya zo ya nema ba a wada yankewa ba sai ka zo ka shiga wani ko an ce an bayar ko an daura aure in dai ba a kai ta gida ne ba yana iya gitta sai a walwale wancan wannan kaga ya saba ma shari'a yan an daura aure ya gitta an ka amshe an ka bashi mai askari ya ce matukar ba a kai ta gidan mijin wanga shi dan kwace ba ya sadu da ita to a kwato ta a walwale wannan aure a maidan wancan na farko amma in an kai ta gidan dan kwace shi wanga da ya yi hijacking kuma ya sadu da ita wannan shi kenan iyaka eh, dai a kai shi kotu a ladabtar da shi amma za a bar auren amma a ladabtar sai don gobe kada ya koma kuma wanda ya ji ladabin da alkali ya yi mai kada shi ma ya sake irin haka nan shine annabi ya ce wala ya khatub ala khidmati akhi kada ya nemi aure akan neman auren dan uwansa illa an ya azana lahu sai in shi dan uwan naka dan uwan nasa ya mai izini yace babu laifi wani ta hago da sa'a kada ni da kai duk wanda Allah ya ci su sai ya aure ta kaga da izini ne ka tafi ina fatar kun fahimta amma haka kawai ka nuna mai wai kai ka samu kuɗi bari ka nuna mai fin karfi ka tai duk abin da a faɗi duk abin da ya ka a mayar mai abi ne kai mahaukaci baka san tana iya canzawa ba muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim sun kaɗu akan fitar da wannan hadisi wa hadha lafzu muslimin amma wannan lafazin imam muslim ne wa an uqbat ibn amir radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala al-mu'minu akhul mu'min fala yahillu lil mu'minin an yabta ala bay akhihi wa la yakhtuba ala khitbati akhihi hatta yadhara rawahu muslim shi kuma wannan hadisin an karɓo shi daga uquba dan amir yadda Allah tabbata gare shi cewa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce almumin akhul mumin mumini dan uwan mumini ne ba haka alqur'ani yace ba yace innamal mu'minuna ikhwatun abin sani kawai na yan uwan juna ne don haka an san dan uwa da tozarta dan uwansa an san dan uwa da gwada fin karfi ga dan uwansa dan uwa taimaka ma dan uwa an ka sanya ya ba ya nuna mai fin karfi ba to mumini dan uwan mumini ne fala yahillu lil mu'minin don haka baya halatta ga kowane irin mumini an yabta a shi ciniki ala baya akhi akan cinikin dan uwansa wala ya ba kuma kada shi neman aure ala khidbati akhi akan neman auren dan uwansa hatta ya zara har sai in shi dan uwan ya bar cinikin ko ya bar neman auren wannan in ya bari babu lafi ka ka shiga ko kuma in kana son ka shigan ka nemi izini ne in shi yayi maka izini wallahi alhamdu sai ka ka shiga amma in ba haka ba an hana an hana ka yi ciniki akan cinikinsu da neman aure akan neman auren dan uwanka da wannan zance ashe cinikin masu auction auctioneers ashe haram ne suke yi in an ka zo auction sai a tadda abu haka sai wani ya ce dubu guda sai wani ya ce dubu da ɗari biyu wani ya ce dubu da ɗari uku ba haka ake auction ba kaga sun yi haram ba a ciniki haka nan wannan jahiliya ce imam muslim ya rawaito wannan hadisi ina fatar mun samu fa'ida Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi sai babi na gaba ya ce babun haya an ida'atil mali fi gairi wujuhi hillati adana shar'u fiha wannan babi shi ko babi ne mai bayanin hani an ida'atil mali daga tozartar da dukiya wulakantar da dukiya almubazzaranci da dukiya barnata dukiya fi gairu wujuhi ba ga fuskokinsa ba allati azana shar'u fiya wadda shari'a ta yi izini a ɓata dukiya gare ta in miliyan nawa ka kashe ka gina masallaci ko makarantar islamiyya ana cewa kai albazzaranci babu albazzaranci aikin alkhairi shari'a ta yadda da wannan in miliyan nawa ka kashe ga taimaka malamma addini ana cewa kai albazzaranci in nawa kakkashe ga taimaka ma 'yan uwanka na jini ko makwabtanka da sauran talakawa da marayu da gwauraye mata wa'anda ba su da maza kaga babu almubazzaranci duk shari'a ta yadda da irin wannan ciyarwa ciyarwa wadda shari'a ta yadda da ita akwai ta farilla kamar zakka kamar kafarori waɗanda shari'a ta aza da alwashin da mutum ya aza kai ne waɗannan ciyarwa ne na farilla sannan akwai na mustahabbi kamar sadaka ta taɗawwa'i mustahabbi ce sannan akwai ta mubah kamar suturar da za ka saye ka sa wadda ba ta bukata ba abincin da za ka ci da gidan da za ka gina da matar da za ka aure waɗannan duka halan ne ina fatar kun fahimta to waɗannan duka in ka ciyar da dukiya matuƙar dai ba ɓarna kai ba don ko cikin abin da shari'a wurin da shari'a ta halatta a ciyar da dukiya kuma ana sa ɓarna in ka sa ɓarna nan ma shari'a ta haramta ɓarna ina fatar kun fahimta kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ka cewa wala tubazzir tabzira innal na kanu ikhwana ne wa kana rabbi hi ka kafura kada kai almubazzaranci ya kai bawan Allah almubazzaranci kakai. don me Allah ya ce innal na domin masu almubazzaranci me almubazzaranci bata dukiya ba ciyar da dukiya ba ba bisa hanya ta shari'a ba shine almubazzaranci nan ba sai ka ciyar da yawa ba an tambayi abdullahi dan mas'ud game da Ya ce dirhami guda kakkashe kashe ba da shari'a ta ce ba kai almubazzaranci in ka kashe dirhami dubu sau dubu hanyar da shari'a ta ce ba kai almubazzaranci ba don haka almubazzaranci ba sai ka kashe dukiya mai yawa ba ko da ka dan ka kashe ciyar da dukiya ba hanyar da shari'a ta yadda da ita ba shine almubazzaranci kamar ka sai ko da karin sigari ka sai kai almubazzaranci nawa karin sigari yake naira goma naira goma kaga ba kuɗi ne masu yawa ba ko don naira goma baka sayan abinci ka ci haƙoshi, to to karin nan na sigari da ka sai hakunna mai wuta naira goma ka alan bazzaranci na fatar kun fahimta kuɗin nan da kasa masu yawa ne ko yan kaɗan ka sai ma yan ƙwallo jasi da takalman shuri-shurin ƙwallo yi albazzaranci wacce a yi ƙwallo aikin kafin rai ce ƙwallo don haka don me za ka ɗauka kuɗinka ka ciyar da ka sai ma yan ƙwallo kaya eh? hakan ga bukuku wanda aka yi wa'in saba ma shari'a naira goma kan basuwa naka taimako ga buki wanda yake bida ne kayan almubazzaranci shehu usmanu cikin rubuce-rubuce ne ya ce duk taro na bida yan an haga ya ce kada ka zo sannan in za a yi kuma kakka taimaka ma masu taro na bida ko da da ruwan sha yace ko da tukunyar ruwa gare ka ka aje musulmi na sha kofar gidanka in za a taro na bid'a ka juyar da ka tudda ruwan ka juye tukunyar don ka yan bid'a su sha me ya dalilin shehu usmanu na yin wannan hukunci saboda hadisi sahihi na manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man ahadatha hadathan aw awa muhdathan fa alaihi la'natullahi duk wanda ya kago bid'a shi ya ƙago ta ya hito da ita awa awa muhaddisan ko ya taimaka ma mai bid'a ba shi ya ƙago ba wani ya ƙago amma ya taimaka mai ko ya taimaka mai bid'a to fa alaihi la'anatul lahil tsine Allah ta tabbatar mai ya kamata ka ja maka kanka tsinuwa don haka in ka gaza a taro na bid'a kakka zo ko an aiko ma ka gayyata ka ci a bani zuwa dan me kamar yadda shehu ka ce cikin wasiƙatul ikhwan yace wa kullu man da aka ila bid'atin fala tujibhu wa kulli rasulihi inna allaha harrama ijabata mithla hadha ku karanta wasiqatul ikhwan ku ga wannan magana tana ciki yace duk wanda ya kira ka game da aka karba sannan ba wai ma ka ce ba abin ga ka shishu ba ka ce masa da ya aiko ya kama invitation din ka ce mai in ya zo ya faɗa mai Allah ya haramta karba irin wannan kiran shi yasa ba za ka je ba ba wai lalura ta hana ma zuwa ba Allah ya haramta hikimar cewa haka nan yana yiwa shi yayi akan rashin sani in ka faɗa mai Allah ya haramta yana yashi ma ya jawo da wallahi ban sani ba a to na a wace tunda dai ashe abin bid'a ne ka yi wa'azi ko baka yi ba amma ka ce wai a'a ka san taron bid'a ne amma bari ka shan kai wa'azi can wurin bid'a ka wa'azi kai wurin bid'a ka zo ka cika taro an ce hadda mallan wane an nuno gemun ka ga cikin taron yan bida'a sannan ka ce wa'azi ka zo yi ka wa'azi wurin bida'a. abin da ya kamata ka aika musu yan an gayyace ka cewa Allah ya haramta karɓa irin wannan gayyata don me saboda taron na bid'a ne bai da foundation cikin addinin musulunci full stop to ba da ta ha gudunmuwa ka ce a ah, kai ko abinda ko zuwa ban yi bin ka ba da gudunmuwa da in ba gudunmuwa ban taya in kai masallaci ko makarantar islamiyya in taimaka ma bid'a Allah ya ɗebe min albarka ina fatar kun fahimta bai halatta taimaka ma bid'a balle ma irin yanzu wanga zamani da mutane suke ci galabaici cikin neman taimako musulmi nawa an yana bukatar taimako wanda in ka bashi kila bashi na sa ka samu yadda Allah amma ka ɗauki kuɗi ka ba bid'a yanka tabbai ka ce wa'azi ka zo musu wa'azi mi ka yi musu ka zo kuma ka ba da gudunmuwa Allah shiryar da mu to shine yace babu nahi an ida'atil mali babi mai bayanin hani daga tozartar da dukiya fi gairi wujuhi ba ga fuskoki ne inda allah ti azina shar'u fiya wadda shari'a ta yi izini ga ciyar da dukiyar ba an abi hurairah radiyallahu anhu qala Kala رسول sallallahu alaihi wa sallama. Inna إن ta'ala yarda lakum لكم ثلاثا ويكره lakum fayar da lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shai'a, wa an ta'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wa yakrahum qila wa qala wa kathrata su'al wa a mal rawahu muslimun wa taqaddama sharhuhu wannan hadisin an karɓo shi daga abu rayar yarda allah tabbata gare shi abu huraira ya ce manzon allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya ce inna allah ta'ala lalle allah maɗaukaki yarda lakum salasan yana yarda da abu uku gare ku ya yarda muku da abu uku waya karahu lakum salasan kuma yana kyamatar abu uku gare ku ya kyamatar muku da abu uku allahu akbar na farko fayar da lakum Allah yana yarda gare ku an ta'buduhu ku bauta mai shi kadai wala tushriku bi an kakku hada komi da shi kamar yadda Allah ke cewa cikin ayoyi da yawa daga cikin su akwai ayatul huquqil ashra cikin suratul nisa wa abudullahi wala tushriku bi shay'an wa bil walidayni ihsana ila akhiril aya cikin suratul bayyana Allah yana magana game da ahlul kitabi ya ce wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu na hunafa'a da dai ayoyi masu yawa to Allah ya yarda muna mu musulmi al'ummar manzon Allah abu uku sannan ya kyamaci abu uku gare mu abu na farko da Allah ya yarda muna shine mu bauta mai kan hada komi da shi mu bauta ma Allah shi ɗaya kan hada komi da shi wa anta mu bi hablillahi jami'an sannan kuma Allah eh, to kaga nan biyu ya haɗe mu bauta ma Allah na farko wala tushriku bihi shay'an sannan kan mu hada komi da shi abu biyu ne nan na uku wa anta atasmu bi hablillahi jami'an kuma ya yarda muku ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗayan ku wala tafarraqu ka ba me Allah ya umarce mu shine mu yi riko da igiyar Allah gaba ɗaya mecece igiyar Allah malamai sun kace musulunci wala tamutunna illa wa antum muslimuna mai riko da musulunci gaba daya kakka yadda ka mutu ya kai musulmi ya kai mutum face kana musulmi wasu su ce a igiyar Allah shine alqur'ani mai riko da alqur'ani duk abin a ciki na umarni mu bi abin a ciki na hani mu hane shi mai riko da igiyar Allah da alqur'ani gaba daya kada mu rarraba wasu rike Alƙur'ani, wasu rike wani abu wanda ba qur'ani ba wasu su ce a'a abinda a hablullahi igiyar Allah da Allah ya ce mai riko da ita gaba daya shine jama'atul musulmi na jama'ar musulmi ka tabbatar da kana cikin jama'ar musulmi kakka hita da cikin su koma cikin wasu waɗanda ba su ba duk an fassara hablullahi da waɗannan fassarorin kuma in mun ka bi duk ma'anar su da ya guda ce to shine ya ce wa ta atasmu bi hablillahi jami'an kuma Allah ya yi muku ya yarda muku ku yi riko da igiyar Allah gaba daya wala tafarraqu kakku raba ya ku jama'a duk cikin musulunci ba shari kamar rabuwa yanzu ba ga muna haɗi muna karatu ba to yanzu gobe in wani ya yi tuntuɓe ya yi wani abu saɓanin shari'a ya haɗuwar da muke za a mai uzuri kun san da haka nan saɓanin wani wanda ba mu haɗuwa da shi in ya yi yanzu muna kama shi da laifin nan mu liƙe mai saboda me saboda nisan da a tsakanin mu da shi don haka ya ku musulmi ga wani lakali zan baku don Allah ku rike shi da kyau wallahi ba abu mai muhimmanci cikin musulunci kamar haɗuwar kan musulmi sannan ba sharri cikin musulunci kamar rarrabuwar kan musulmi Allah ka sa su liman da masu kama da liman su yi la'akari da wagga magana tawa haɗuwar kan musulmi ba abu muhimmi cikin musulunci kamatai duk wasu abubuwa da kaka kawo wa darajar su girman su bai yi girman haɗuwar kan musulmi al'ummar musulmi su dunkule su zan abu guda ba sannan duk wani sharri da haka cewa eh, to ai abu kaza in ba a yi ba ai an saba ma Allah duk wani sakon Allah da ka sani wallahi kasa yake ga al'ummar musulmi su dare kofa ce ta shigowar kowane irin sharri sabanin in suna eh, game wuri guda to abinda da yawan musulmi musamman yan uwanmu a sunna ba su la'akari da shi kenan wasu abubuwa sai ka ga an yi jumudi a kansu ai ga wada an ka ce don haka kai in ana mutuwa baka jayewa baka la'akari da maslaha ta haɗuwar kan musulmi da kuma rarrabuwar su duk wanda ka rabuwa ya daɗe bai rabu ba to ka jawo musulunci ci gaba kenan ina fatar kun fahimta don haka duk abin da aka iya overlooking don al'umma musulmi su haɗu don Allah a kau da kai gare shi domin al'umma musulmi su haɗu duk abin da yake yi na yana iya kawo rarraba ga al'ummar musulmi in dai ba dole na sai an yi shi ba matukar wata wata abin ga eh, wani shishike da cikin shiga shiga musulunci ba ya faduwa don Allah a bashi don al'ummar musulmi kada don kada yi na ya kawo rarraba ga al'ummar musulmi ina fatar kun fahimci abin da naka nufi ba wai ana nufin abubuwan ba haka suke ba ga shari'a haka suke ga shari'a amma kuma saboda maslaha ta haɗuwa da munin rabuwa wasu abubuwa sai a kaudan musu kai ba ɓata addini ba ne ba rauni ne ga addini ba ƙarfafa addini ne ba alkhairi ga musulunci ya ko musulmi kamar haɗuwar kan musulmi ba sharri ga musulunci kamar al'umma musulmi su dari Allah ya sa ku yi la'akari da maganata Allah ya shirye shemu to wa rahu lakum sannan Allah ya kyamatar muku kila wa kala an yi an ce me kila wa kala an ce ya ce in mun kabi lafazin hadisin kila wa kala Allah ya kyamatar muku an ce ya ce me ma'anar an ce ya ce an yi an ce da Hausa Allah ya kyamaci an yi an ce me an yi an ce cance da tsegumi shekaran jiya mun karanto karshen suratul ahzabi ko Allah ya ya abin ga ya ya ya wa munafika yace la fi yantahil munafiquna wallazina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati naka bihim al murjifuna zuwa ne al murjifuna masu yawo da tsegumi cince da tsegumi in ba su bari ba cikin garin madina masu tsegumin na in ba su bari ba naka bihim wallahi za mu shishi ta ka gare su ka te ka yaƙe su thumma la yujawirunaka fiha sannan ba za su ko kwabtaka da kai ba cikin madina illa qalilan sai ɗan lokaci dan kaɗan. mal'uni na aina ma thuqifu ukhidhu wa qutilu taqatila sunnatullahi allati qad khalat min qablu walan tajida li sunnatillahi tabdila ba shekaran mun kayo yaushe ba ga tafsirin suratul ahzab to ka ya kyamatar muku kila wa ƙala an ce ya ce ma'anar an ce ya ce an yi an ce ce hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kafa bil mar'i ithman ga wata riwaya ce kafa bil mar'i kadhiban an yi haddasa bi kulli ma sami'a ya ishi mutum ƙarya ga wata riwaya ya ishi mutum laifi ya bada labarin duk abin da ya jiya duk abin da ka jiya kai ne wakilin BBC saboda ka zan mugun makaryaci zai ga mutum na yawo da rediyo maimakon ka yawo da qur'ani duk inda ka zanna ka bude ka karanta maganar Allah ta tatta sai ga mutum da rediyo ya ka yawo me amma ana yawo da rediyo wai don ka BBC ta wani labari baka jiya ba shi in labarin BBC ya kubce ma lada nawa ta kubce ma in ka saurari labarin BBC lada nawa ka samu don haka don da kuka ga yana yawo da rediyo to makaryaci kenan ina fatar kun fahimta me a cikin BBC in ban da ƙarya 'yan jarida yau akwai 'yan jarida tunda kuɗi aka ba suna faɗin labari 'yan jarida sun koma tsuntsayen gwamnati da gwamnati ta watsa musu tsaba sai abin da gwamnati ka so suka faɗi to me amfanin ma wararen su amma ga maganar Allah wanda ko shedan bai iya canza ta tatattan magana babu ƙarya babu kuskure babu ɓanna ciki ka saki maganar Allah kama BBC Amerika me amfanin Amerika ma balle rediyon ta na fatar kun fahimta wai iyaka dole da duk abin da za a faɗi rediyon Amerika da muryar jamus da rediyon faransa da bbc dole ka jiya in baka jiya ba wace fa'ida ta kubce ma sannan duk abin da an ka faɗi ga bbc ya ba sai ka saurare ba yanzu yana watsuwa kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a ya ishi mutum laifi ya da labarin duk abin wata magana maganar banza ce banza ake yi da ita ka ce duk abin da lauje ya yi haki ne duk magana da ka ji a kai ko ka ƙara ba gaba ka ce an ce kaza to ka zama makareci za ka zama makareci ina fatar kun fahimta ku zanka tace abubuwan da kun kajiya sannan magana in ma bata da fa'ida mai amfanin watsa ta bata da wani amfani magana da adda fa'ida ya kamata a ce an jiya gare ka Allah ya shiryar da mu to shine yace waya karahu lakum qila wa qala kuma an kyamatar muku an yi an ce yawan tsaye ma wa kasarta su'ali da yawan roƙo yawan roƙo ka zama roƙi mun karanto cikin bulugul murami in kuna tunowa ƙarshen babin zakka akwai hadisai manzon Allah ya ce mutum ba zai gushe ba yana roƙon mutane dukiyoyinsu har sai ya tashi ranar kiyama babu tsokan nama ga fuska ta yi fuska ta yi kwangwaron babu nama maroƙi kenan roƙo duniya ba ƙasƙanta kai ba ne wanda duk ya zo me aka ce maroƙo da hausa me sunan roƙo da hausa ƙaramin murya ranka ya ɗaiɗo allah taimaka ya kashe murya ka ka wulakanta kanka to wada ka wulakanta kanka nan duniya haka gobe kiyama allah zai wulakanta ka za ka tashi babu tsokan nama ga fuskarka don haka bari in baku fomula annabi ya bashe ta in mun ka gobe alkiyama duk wanda kun ha gani huska kwangwalan babu nama maroƙi ne dan ba ne baban baɗe makiɗi dan mawala dan allah ya baku mu samu ɗan raraka murege eh, na ce ɗan maula eh ɗan ƙwairo ɗan anaci shata yanzu kun san abin bakin ciki yanzu malamai kun san cikin malamai akwai ɗan ƙwairo akwai ɗan anaci cikin malamai akwai ɗan ba'u sannan akwai umar ɗan ama dan aman da kai ne ka cewa yan ama dai yanzu na da yawa kun san dan ama ko babban baɗin gwamna to shi ne ya ce yanzu yan ama sun yi yawa har cikin malamai akwai yan ama wacce koma ba ta wuce haka ga malami ya koma dan ama malami ya koma dan ama to yanzu wallahi ko dan ama bai iya wani abin hudin da malami ka yi malami ya komo da kasan ɗan jaridar gwamna in tusa gwamna ya sai ya bugo ga facebook ya gwamna ya yi tusa in tana da wari haɗin bata da ko tana da wari ma ya ce bata da wari in tusa gwamna sai ya ce gwamna ya yi tusa jiya aikin malami ne wannan hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya tsare mu daga mugun kwadai wai don me a ɗauki wani abu a bashi to yanka baka ina da kana da shi ku te ku tambaya alasan dan tatar da ya mutu nawa an kasa shi da shi cikin kabari abdon zage alasan ɗanta ta kano yake abdon zage da anka yana nan sakkwato ko bincika iyali na yana da ya mutu nawa an kasa da shi cikin kabari don haka me an hannun duk abin da an ba kuma baka da mutunci mallam ya komo babban baɗi mallam ya komo dan ama ya komo ma maba zai tashi kongalam da huska babu komi ga huska tai muna roƙo allah ya shiryar da mu sannan annabi ya ce duk wanda ke roƙon mutane domin ya tara ba domin bukata ba ba lalura ta sashi roƙo ba don ya tara irin roƙon da malamai kai yanzu na a tara ne suna da abin da suka ci amma kun ba su bar roƙo ba su bar raraka ba su bar yawo gidajen 'yan siyasa da sarakuna da sauran masu kuɗi ba to duk wanda ke roƙon mutane don ya tara manzon Allah ya ce duk abin da an ka bashi garwashin wuta ne an ka bashi dada ko ya karanta roƙon ko ya yawaita ko ya roƙi abu dan kaɗan ko ya roƙi mai yawa ko ya yi roƙo mai yawa ko ya roƙi dan kaɗan duk abin da an ka bashi haram ne wuta ce an ka bashi haka annabi ya ce kaga ashe roƙo baya da kyau ya ku musulmi sai illa lura ta kama wannan illa lura ta kama babu laifi mun yi mutane uku da annabi ya halatta mu roƙo hadisin hadisin wane ne ƙabisa ɗan muharik mutane uku da annabi ya halatta mu roƙo matuƙar baka shigo cikin su baka kanka daga roƙo duk wanda zai roƙo wa ya kamata ya roƙa Allah wa idza sa'alta fas'alillah shi ɗaya za ka roƙo ba kaskanta ba kuma shi ɗaya adda abin da in kan roƙa yau ya baka gobe ka sake roƙa ya baka jibi in kan roƙa ya baka gata in kan roƙa bai ga mai mahuska in ba Allah ba wallahi ko ubanka mahaifinka adda abu kan roƙayyo ya baka jibi gobe kan roƙayyo Yadda ce kai ba haka ina haifa ba ko bai ce ma haka nan balle ga mu bisa hanya Allah ɗaya haka roƙo girman ka bai haɗa ba Allah ya gafarta mu wani mawaƙi ya ce la tas'alanna bunayya adama hajatan wa sallil ladhi bahu la tuhjabu kakka roƙi ɗan adam bunayya adam ɗan adam kakka roƙe shi hajjisan ko ce irin bukata wa sallil ladhi abwabahu la tuhjabu ka roƙi wannan da ƙohoshi ne ba a rufe su wane ne ƙohoshi ne ba a rufe su Allah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da a awatad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi allahum yarshuduna fad'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin shi yasa annabi yace ma zan karantar da kai wata magana wa idza eh ya hadisin yake eh eh eh eh yace ya gulam inni uallimuka kalimatin ifadin e, laha ya fafka ifadin e, laha ta jiru tu haka wai za su alta fasalilla wai za su anta fasta in billa wa lam anna al ummata law ishtama at ala an yanfa uka lam yanfa uka illa billadhi karkata bahu allah laka wa la in ishtama at ala an yadurru ka lam yadurru ka illa billadhi karkata bahu allah alayka sai yace rufi atil aqlam wajafat as suhuf don haka in za a roƙuwa kamata a roƙa Allah ta baraka wata shi ɗaya za ka roƙo baka girman ka bai faɗi ba to Allah ya raba mu da roƙo ya ce wa kasarta su'al da yawan roƙo an hana yawan roƙo sai da lalura in mun ɗauki su'alin roƙo ga wata fassara kuma wa kasarta su'al da yawan tambayoyi an hana yawan tambaya la tas'alu an ashiya in tubda lakum tasu'ukum wa in tas'alu an ha hina yunzalu alqur'anu tubda lakum afallahu anha wallahu wallahu to eh to to duk dai wanda yake dai can ku ta can ku dubi ƙura'ani ku isuwa ina fatar kun fahimta kaga an hana yawan tambaya musamman tambaya wadda ba ta da fa'ida ko tambaya ta tu'annati ko ta izgili an hana sannan wa ida'atul mal kuma an hana Allah ya karhanta muku ida'atul mal tozartar da dukiya wulakanta dukiya wulakanta dukiya ta kowace fuska fuskar almubazzaranci ko fuskar ɓanna duk tozarta dukiya ne kamar yadda Allah ya ce wala tubazzir tabzira kada ka yi almubazzaranci almubazzaranci innal ne domin masu almubazzaranci kanu ikhwana shayatin sun zan yan uwan shayatin ga sabon Allah wa kana shaytanu lirabbihi kafura shi ko shaytan ya zama yawan kafirci ga ubangiji ne kaga Allah ya hana almubazzaranci menene almubazzaranci shine ciyar da dukiya yak kaɗan ce ko mai yawa ga abin da yake sabon Allah almubazzaranci ne sannan haka bayan almubazzaranci kuma kuma an hana an hana barna shi kuma barna ciyar da dukiya ga hanyar da shari'a ta yadda a ciyar da dukiya ga wannan hanya amma kuma ka wuce gona da iri ka yi israfi kamar yadda Allah ke cewa wakulu wa sharabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifina ku ci duk abin da Allah ya halatta ci ku sha duk abin da Allah ya halatta sha kaga an halatta mana abinci na halal an halatta mana abin sha na halal Allah ya ce wala tusrifu amma ka ku yi barna ya israfi shine mujawazatul haddi ketar iyaka in ka zo cin abinci ka a ma abincin da ya gagare ka cika cika zuba saura ga kwata kaga israfi ya shiga cin abinci ba halal bane amma ka cika tun da saura ga kwata ka zuba saura ko cikin kasari bayan ga wasu can na da bukata ka ɗiba gwargwadon abin da kake iya abin da ya rage fito waje ka samu bukaci ka bashi Ya yi ka zuba cikin kasari ga mutane na so kaga ashe ka zuba saura ga kasari ko ka zubar cikin kwata wannan ya zan israfi ya zan barna ina fatar kun fahimta to ka tai a ce gida hamsin gare shi miza kai da gida hamsin kaga ya zan barna dan adam bai da haƙƙi illa ga gidan da yake zama ko ko gida ne abin ga 50 bedroom na ɗaki 50 a cikin gidan mata nawa za ka aure ɗana da za su cika da ɗaki hamsin hadisi ya tabbata duk ɗakin da a cikin gidanka da babu kowa ciki ne aljannu za su kwana cikin gidan don haka shi nan ɗakunan kawa aljannu ko gobe takka ta hito da wurin wanka su liƙe mata ka wahal da masu riƙiya bayan kai ka gayyato su ko ɗiyarka na fatar kun fahim don haka an hana israfi ya kai musulmi maimakon barna akwai sadda an duniya ta wofinta daga mabukata babu to abin nan da zaka batawa to don akwai wani bawan Allah dan uwanka wanda adda bukata ta maimakon ka bata shi fito ka ba bawan Allah mabukaci sai Allah ya baka lada kuma ya samu sauran dukiya albarka shine yace wa ida atal mali da tozartar da dukiya an hana tozartar dukiya al'amarin dukiya muhimmi ne ya ko musulmi tana daga cikin abubuwan da ya halatta a yaƙi saboda kariyarta dukiya na ciki ya halatta a yaƙi domin kariyar dukiya hadisi ya tabbata wani bawan Allah ya zo ya ce manzon Allah ya manzon Allah mutum ne ya zo ya nemi in bashi dukiya ta me a shawarar ka annabi ce kakka bashi dukiyarka kakka bashi kada ka bashi am da roba sun ka tare ku kowa ya kawo abin da agare ka ce an ƙi kawowa an ƙi kawowa an ƙi a kawo kwanta kwanta an ƙi a kwanta sai ya ce to annabi in na ƙi bashi in ya yaƙe ni fa annabi ce ka yaƙe shi kai ma shi ya halatta a yaƙi don kare dukiya ya ce in ya kashe ni fa ya ce ka yi shahada in na kashe shi fa ya ce ka samu lada to amma sai ni ko ni ce dukiyar da ta halar aka iya wannan kariya kai na ka te kai rake-rake ka ɗauko in wani wanda ya higa mugunta ya tare kana da ƙarfin gwiwa kana da kayan halin kariyarta dole ka miƙa mai amma duk wanda ya san dukiya ta halarta kai ya ba kowa ita in ya ce ka ce ba a kawowa in yayyake ka ka yaƙai don haka ashe kenan kuma abinda ka taimaka mana dabba ƙawan ga hadisi a shirya bai halatta ka zanna ka ɗauko miliyan goma ka kawo gidanka amma baka da bindiga ta rabin miliyan da ka kariyar dukiyar nan da ita ba ɗauko miliyan goma ka kawo gidanka baka da makami illa eh, bakin wutan matakka sai katta su ƙetare gidanka a ce kawo kuɗi ka ɗauko jikka miliyan goma ka miƙa banza kana kallon su hita in baka yi annaya ba ma sai sun kwana da matakka ka samu bindiga kaka ka aje ka ta yanda kwamishinan yan sanda ya mata lasin ba a hana mallakar bindiga ba ya ku musulmi akwai bindigogin da an yadda ma yan ƙasa su mallaka shikenan sai ka ta inda yan sanda ina so eh, eh, eh, bindiga nan ta farauta misali ta farauta farauta kuma kasan ko idan ana farauta yanzu in ka gizo mu cikin gidan kana kyale shi <laughs> farauta ai ba wuri gare ta ba wuri biyu ɗaya ba a farauta makka da madina hurumi ne annabi ya hana farauta nan amma ba nan ba ba dokar ta hana kai farauta cikin gidanka na fatar kun fahimta sai ka ce in kwamishina kana son yan bindiga ta farauta kana son ka zan ta farauta shi ke ya samu babi ka bada kuɗi a tai a sawo ma bindiga a yi ma a baka kawai bika ka aje in za kana farauta ma kana iya aza a ka bisa dashboard tana is registered irin tawa kaga ta is registered shi sa kaga ina iya da ita in daga in ce kun gani ina iya kewaya da ita ina iya aza abita bisa dashboard ina iya tuwa da ita na aza kujera in aji abita hakan ga wata ka san ka rika sanda wadda limin ka rika sanda in rike abita haka ba ta da matsala shi na wai kwanaki da na hito da ita ce to gata gata yan area board da sun kace za su kashe ni ce wala in kun ka to da addabo da ya ci ku sai an haka an postin ga facebook ga bille ya bin bindiga to ai waɗanda za ku gwada mu sun yi ku sani yana da ita don suna ba ni ita su ne mai lasin sannan ban taɓa ruɗin ko wani akwai wani da na taɓa ruɗi da ita duk abin da an na saba ma doka ban taɓa yi da bindiga ba sannan in kai a hasidin ya za su ba ku ce bille ya am da roba ne ai robar yake da ita na fatar kun fahimta an ba mu abin mu saboda farauta kuma tana nan farauta ɗaya muka da ita sai dai ita farauta kan ita dabba farauta duk inda ta samu muna farautota in gida in daji duk inda mu haga naman farbarewa lalle muna halibin ta mu ɗauko mu kawo gida to ka farauta barewa daji balle ga cikin gidanka kwanaki akwai wani bawan Allah nan mabera wasu sun ka shiga gida ne ko haya da kilas ne ko barayi ne da bindigogi dai sun ka zo bai yi bacci ba yana da mata biyu yana ɗakin mata guda sai mata guda to gida ne gidan sama ne sai mata guda wadda a ƙasa sai ta sai ta buga mai waya ta ce wallahi ga mutane nan kuma da bindigogi cikin gidan ga Ya ce cikin gida ya ce ta ce to kina ina ta ce ce to kulli ɗakin kirdoyi sai ya ce ma mata guda ta koma ƙarƙashin gado ta shige ta shige ƙarƙashin gado sai ya ɗauko bindiga ta yi sai ya cika aljihwai ne da harsasai sai ya taho bakin taga ya laɓe suna ta kusa taya sai ya bi na gaba da ya sakan ma na gaba gaba ɗaya wadda kasan an zuba ruwa wadda kasan buhu ya cage da bisa mota haka sun ka zubo ya kare kai ne ko bai kare ba abin da abba to sannan inda ya kyale so inda bai da ita Allah ɗaya ya sa abin da za su yi mai kili turo su an kai su kashe shi ko su yi mai wulakanci akwai wani ba da daɗewa ba an ka shiga gida ne an ka amshi kuɗi mutum shidda kowanne sai da sun kawa mata ta layi ƙato shidda kuma gaba gare shi ko sun ka kakkare shi sun ka bashi kayi sun kakkarya shi kuma sun ka amshi kuɗi gare wani irin cin mutunci na wanga a walla ai mutuwa kasko Wala dubbil adama ya ji randam to yana randam shi ma balle duk an san kana da ita ko izgili bai sa su taso ma yau garin ga akwai wanda aka haushi kamata shege ya taho ba na na ina jiran su hmm? shege ya taho ba ga gidan nan ai kura ta san kada wuri ya kwana ta bakin dan ana ce yace ta ko ishe shiga hili ta bashi bata da dama dan an kace mu ta yi kun so wallahi mahaukaci na kuma wallahi wallahi halba ya kaga na huta hauka ta kare ne to Allah ya shirye da mu don haka baya halatta musulmi ku zauna haka nan musamman da lokaci ya lalace yawanci sakkwato abin gada muka jin labari wasu wadda ga shi ya iso sakkwato satar mutane a sace mutum da gidanai yanzu wannan dattijo da an ka sace ya kuka gani inda yana da irin tawa da tarewa ya ɗauko ya da randam duk ba wacce za su yi ba sai an ka ɗauke shi masa an ka dunkule ka babbo an ka ji a cikin mota ba tun kwanaki an ka ce za a sace ni ba ni ce ina nan ina jira a to a satan tun da zane nake Allah ya shiryar da mu to Allah ya sauwaka ya dauke mana musibobi duka Dauke mm. mana musibobi kaga wa'annan musibbuna a ce an fara satan mutane sakkwato ba ci gaba bane gare mu babban musiba ce kuma ƙa'ida ce irin waɗannan musibbin su haru cikin garin sakkwato ƙa'ida ce a yi saɓanin haka addaban mamaki ba haka ta faru ba saboda me saboda zalunci da fasikanci sabon Allah sun yawaita cikin garin Sokoto to duk inda ko biyun ga sun ka yawaita babu makawa bala'i ya cimma mutane wannan wurin akwai wani malami Allah ya gafarta mishi mawaki yace idza mazulmu halla bi ardi qaumin wa amma al-fisq wa al bala'u fa wailun thumma wailun thumma wailun li ahli al-ardi min rabbis sama'i ya zama zulmu hallabi arda qaumin sadda duk zalunci ya sauka ga kasar wasu mutane zalunci ya sauka ga kasa jama'a akwai zalunci ko babu ku diba yawa da an kamai da sakwatawa sun koma wa da kasan waɗanda ya ƙinaci yau sakkwato cikin gari ba ma kawai ta batun kauye su kauye Allah ɗaya san halin da suke cikin tagayyara nan birnin inda gwamna yake da mataimakin gwamna da kwamishinan yan sanda da sarkin musulmi duk wasu gumagumai nan suke nan ba na birni ba babban birnin sakkwato nan cikin garin sakkwato dattijo nawa kwana goma jira juna ba tuka mai towo ba kuma ga iyali dattijo nawa saboda mito bai kamata sakkwato a shi akwai talaka ba irin kuɗin da ake turowa federal government ka turowa sakkwato tsakanin wa'anda ake turo mu jiha da wa'anda ake turo mu ƙananan hukumomi bai kamata a ce akwai ba sakkwace ƙarami da babba wanda dukiya ta kasa miliyan goma bai kamata ba balle a ce wanda ya kasa a tuka mai tuwo gida ne bai kamata ba in na yi karya a zo a faɗi wata duk biliyan nawa federal government ka turo wa sokoto a jiya 'yan an ba kowa bai samu miliyan goma don haka bai kamata a ce akwai wani talaka ba sakkwato amma yau gashi nan saboda zalunci na wasu yan tsiraru dukiyar jama'a sun mai ce tasu sai wanda sun haga dama daga su sai wanda suka so mutane shi kenan an zalunce su an maishe su eh, benga eh, eh, misunan su an maishe su an maishe su wani kasan fursunonin yaƙi shi ne ya ce idama zulmu halle bi arda ƙaumin sadda duk zalunci ya sauka ga ƙasar wasu mutane wa ammal fisqu kuma fasikanci ya game kasan nan wanta sharal bala'u bala'i ya game ya watsu wani fasikanci ya wuce mana liwadin ga da annan ya watsu ga liwadi ne ya watsu ku haɗa min cikin jihar Sokoto garin da babu dan liwadi wani gari ne akwai garin nan ko tsammani gari wanda babu dan liwadi babu shi don haka jama'a fasikanci ya watsu ko bai watsu ba to shi ne ya ce wa ammal fisku fasikanci ya game wanta sharal bala'u bala'i ya watsu ko ina to sai malami ya ce fa wailun to bone ya tabbata ma wailun sannan wani bone na biyu ma wailun sannan wani bone na uku ya tabbata li ahalil ardi ga mutanen ƙasar nan ko tsaya musu sai bone ya cika da su ya cika da mu ko bai cika da mu ba gashi nan yau a iska wanga gida ne a kashe shi a iskan mu wanga gida ne a bubbuge shi a kwana da mata ta amshi kuɗi a iskan mu wanga a dunkule shi a jiwa cikin mota kamar ka ji hobo a tai da shi an sace shi to faɗa mi wani bala'i ya wuce mana haka wani bane ya wuce mana haka yau sakkwato abin ga da daure akwa ibom da bayelsa garin su masu yan malafa da sauran kasashen arna can muka jin labari yau ga ta inda kabarin shehu usman yake nan aka sata mutum sakkwato inda kabarin mujaddadi yake inda aka ce cibiyar daular usmaniya yau ta zan cibiyar daular yan lawaɗi, kuma ba a magana duk wani babba da in wata ya kare ana aika mai kuɗi ana biya mai bukatoci ne. duk wani babban malami mai wa'azi akwai kuɗin da aka aika mai yana da bukatoci an gina mai masallaci an yi mai makaranta ko yana son a yi mai a ba shi kujeran hajji baya magana kowa aggarin ga ya san abin da ka faruwa kowa ya san yadda an ka mai da luwaɗi ƙasa eh, cikin garin sakkwato an ka mai da luwaɗi ƙawa al'umma su kutum Allah ya halaka akan liwaɗi to gashi nan yau in bancin alƙawarin Allah da ya alƙawarin ba zai halakar da al'ummar manzon Allah ba da an daɗe da sakwato ta koma tarihi an juya sakwato fasikanci ya watsu to shine ya ce fa wailon thumma wailon thumma wailon li ahli al-ard bone ya tabbata da wani bone da wani bone ya tabbata ga mutanen ƙasar nan min rabbis sama'i Bone ba daga mai emal ba daga ubangijin sama Allah ubangijin sama shi zai kawo bonen. don haka ga nan ciki nai kun ba mu da magani wasu suna nan wasu gwamnoni suna suka jonathan shugaban kasa cewa ya kasa tsaro to ga jihohinsu nan su ma babu tsaro jonathan jiha 36 an ka ce ya kula da shi kai jiha guda ka kasa kawo tsaro kuma kai ka suka jonathan don baka san kunya ba cewa babu tsaro najeriya ai su suna faɗa ne da pdp da federal government don an kasa kawo tsaro an ci amanan mutane to faɗi wanda ya rashin tsaro ya wuce a sace mutum cikin garin sokoto karhe tara na dare ba sha biyun dare ba karhe biyu na dare kare tara na dare ijiya na ganin ijiya ko belle ya ka sauran kwana bai kwana karhe tara na dare ba ko ni da ka sauran kwana na yi kwana karhe tara na dare garin sakkwato na cike karhe tara na dare an ka saci bawan allah nan to kuna aikin mi mahukuntan sakkwato kuna aikin mi wannan sakamakon zaluncin da ake yi cikin garin kutu da fasikancin da ake yi kaga gashi nan yanzu an sace wanga wa za a koma sacewa gobe Allah only God knows Allah ɗaya sani who will be the next victim uh, only God knows turawa na cewa if when armed robbers attack your neighbor be rest assured that you may become the next victim in army roba sun ka kawo farmaki gidan makwabcinka kakka taba cewa ainihin za su tsayi ka zan da shirin ko ta kwanan cewa da gida ne sai gidanka you may become the next victim don haka who is the next victim after uh, bawan gabawan Allah only God knows kuma ni na yi mamakin ma da an ka don ba shi an ka kudura za a sacewa ba ni na faɗa muku tun kayan a ta hutun sallah cewa an ce za a sace ni ko za a sace ni a kai ni wani wurin ce an sace ni a kai ɗakin oka a adana ba haɗe haka nan ba kaga na yi mamaki da an ka ce an sace a buɗan kure yana yiwa ganin sun kai sata ta bata da riba tunda in an ka sace ba ce aka yi a bada kuɗi ba to yanzu kaddara an saci belle yabo a ce a kawo ko rabin miliyan an ka ce a kawo ka basuwa gwamnatin jiha tana ba da kuɗi a saku belle yabo sai ce wallahi in ma sun san masu sati suna ƙara musu kuɗi don Allah ku yi ta da shi mun huta gwamnatin tarayya na biyan kuɗi a saku belle yabo to wa zai biya ma belle yabo kuɗi mata na in ba zannan su za su sai su mi gare su na biya min almajirai na bani tunanin in naira goma an kace su ba su a don rashawa ta cewa za su yi a kashe shi Yan an kashe shi ya yi shahada ban tunanin an sace ni ku ba da kodari kuma kakku bai kada ku ba kowa ebert ku ban ni da waɗanda sace ni su za su sako ni waya za ta sa su sako ni walla? don kakku ga an sako ni ku cewa a kawo kodari ɗari kakku ba su kuma shege abbe zuwa ya satan ba duk inda ya kai ne ya kai ne kila shi wa ganin an kai ya dan tara ko akwai dan wani abu ga hannu ne bari a amsa wallahu a'lamu me addalin da yasa sun kasate wallahu a'lamu iyaka muna roƙon Allah shi kare mu da kariya tai amma ya zan wajibi ga musulmi su ta tsaye ga kariyar kansu a gama da addu'o'i sannan ka gama da takaka in kana da mata biyu takaka ta zan ita amma ta uku kuma ita kullun ran kwanan na kun san ta kaka ko kullun ran kwanan ta na baka cewa kana wancan daki tana wancan daki kullun ko toilet za kana da abikka kana cikin toilet motsi iyaka ka yi getin radi dare da rana tana dure iyaka ka sa ta safety. ka je kan filo da ka ji motsi ba sai ka tashi zanne ba jawo ta ɗaya da nan da kwance in ka ji motsi ka ce shigo a ready. i am waiting for you shigo shege abba ya shigo ya buɗe gambon ya shigo wallahi ka bashi radadadadam ka ta ka faɗa ma kwamishina akwai share gida na a zo a kwashe to Allah ya shirya da mu ya kare mu muna roƙo Allah shi kare da kare Imam Muslim ruwaito wannan hadisin wa qaddama shahuhu bayanin hadisin ya gabata kasa da ya cika alhamdulillah Allah ya sa mana albarka ga abin da mun ka karanta eh abinda na faɗi daidai Allah shi ba mu lada da ni da ku da kun ka saurara inda kuskure ya abku Allah shi yafe mine shafe cikin zukata amma ku sani ya ku musulmi ba abinda aka karatu illa aiki yanzu ba mun karanto ba annabi Allah ya yadda mun abu uku mu bauta mu Allah kan mu hada shi da kowa ya zan wajibi duk wani kawargi yanzu ya jiya ya ji ga bakin da baya ƙarya bakin manzon Allah Allah ya yadda mun mu bauta mai kan mu hada shi da kowa sannan ya yadda muna kuma mai riko da igiyar Allah gaba ɗaya kada mu rarraba don haka in dai da gaske muke musulunci to duk abin da zai zama sababiyar rarraba ga al'ummar musulmi kada ka zan da dalilin rabo al'ummar musulmi kuma kana ganin wai kawai musulunci aiki wallahi ba kawai musu ka dai rosa musulunci musulmi sun yi gabas kai yamma kai na dan sai na gani don haka ku yi riko ya kai musulmi kakka yadda ka zan sababiyar rarrabo al'ummar musulmi duk abin da zai haɗa kan al'umma i ƙoƙari kazan zan ciki nai al'umman musulmi su haɗu shi a ƙarhin mu in mun haɗu sannan muka iya tunkara abokan gaban mu amma wanga na gabas wanga fuska ce na yamma wanga na kudu wanga na arewa shi kenan sai abokan gaban mu su yi mana ɗauki ɗaiɗai in sun ka taya tun da sun san daban-daban sai su hara da wancan da sai su hito mana ta gabas sai su hara kashe wancan da a gabas sai su yi wanga da a kudu sai su kashe shi su yi wanga da ayyama su kashe shi sai su koma ga na arewa shiken sun gama da mu duka me ya ba su galaba akan mu rarrabuwan mu saɓanin inda muna haɗe in muna haɗe da sun to sai mu kore su kuma mu kashe su amma yanzu mun rarraba don ku ji tsoron Allah duk abin da zai kawo haɗuwa ga al'ummar musulmi ku bashi goyon baya duk abin da zai sa al'ummar musulmi kan su ya rabu ku yi tsoron Allah ku nisance shi muna roƙon Allah ya raba mu da rabuwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika